وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقسام الأحكام الشرعية تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية wannan su ne raba-raba na'am eh sun kasu kaso biyu akwai taklifiya akwai wada'iyya muka ce taklifiya na muka ce taklifiya su ne waɗanda aka tsora na nauye-nauye wa ba su haram da wajib da manzub da sauransu alwada'iyya su ne kuma wanda aka sanya su ma sharɗai ko mawani ko asbab to ka dukkan hukunce-hukunce imma dai su zamanto taklifiya an ce wajibi ne ko bai halatta ba ko ya halatta ko kuma a ce sharaɗi ne ko sababi ne fattaklifiya khamsatun malam yace dan haka ne akamu taklifiya su biyar ne alwajib wal mandub wal muharram wal makruh wal mubah su ne waɗannan guda biyar قوله التكليفية الخمس الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح فهذه يسميها العلماء العلماء الأحكام الشرعية التكليفية وبعضهم يطلق عليها الأحكام الخمسة إن كان كرنت معلمان فيكي ونولوك في ذاك جسنسا الأحكام الشرعية التكليفية ذاك تكي suke ambatansu فيكم الأحكام الخمسة al'ahkamul amma dai kaga hakamu taklifiya ko al ahkamul khamsa to abinda ake nufi waɗannan abubuwan guda biyar shi yasa malam yace fa iza sami'ta qaulal ulama duk lokacin da kaga maganganun malamai tujira fiha al ahkamul khamsa fa ma hiya sai aka ce wannan hukuncin za a iya gudanar da hukunce-hukunce guda biyar a to su wane ne wannan malam ce hiya hazihil ahkamul khamsa su ne waɗannan hukunce-hukuncen guda biyar wa kad marra alaina fil kuma muna karanta a cikin littafin fiqh fi babin nikah a babin aure wa babu talaq da babu saki annan nikaha tujra fihi al ahkamul khamsa sai an ce aure hukunce-hukuncen guda biyar duk ana gudanar da su a kan shi wato wani aure yana zama wajibi a kansa wani yana zama mandubi wani yana zama haramun wani yana zama mustahabbi wani yana zama makaru tunda dukkan abubuwan waɗannan gwargwadon halin mutum wani wajibi ne ya aure wani kuma mandubi ne wani makaruhi ne wani haramun ne ma ya aure saboda bai da iko zai iya biyan bukata ba zai iya biya wa matar bukata ba ko bai da iko to kaga wannan haramun ne ma ya aure to shi yasa aka ce annikahu tujra alaiha ahkamul khamsa ana gudanar da wannan hukunce hukuncen na guda biyar a cikin su wa anna talaq kuma saki tujra fihi al-ahkamul khamsa shi ma saki ana gudanar da abubuwan hukunce hukuncen guda biyar wa kazalika sayati insha Allah fil aiman haka aiman ma rantsuwa annaha tujra fiha al-ahkamul khamsa Walbai'u, haka ce nake tujra fihi al khamsa wal wasiyatu tujra fihi al khamsa sai malam ya dunkule ma yace fa kullu ma kana mubahan duk abin da yake mubahan abin da shari'a ta bar shi bata yi umarni ba bata yi hani ba yumkinu an tujra fihi al ahkamul khamsa bi hasbi ma yufdi ilayhi a iya gudanar da wannan hukunce-hukuncen guda biyar a kansa gwargwadon abinda da yake bayuwa zuwa gare shi zai iya zama wajibi ya iya zama mustahabbi ko mandubi ya iya zama haramun ya iya zama makaru ko mu ba to fal wajib kaga ahkamul shar'iyya a taklifiyya ko a ahlakamul khamsa na farko shine wajibi yace ce as-saqit wal lazim a luga in aka ce wajib abinda ake nufi a saket abinda ya fadi a luga kenan ta larabci ko lazim ko abin da yake lazimi dole to duk a laraba suna ce haza wajibun suna ce ai sakitun abin da ya faɗi ƙasa ko kuma abin da yake dole amma amma malaman usuli in suka ce wajib ma amara bihi shari'u ala wajhi al-ilzam shine abin da shari'a ta yi umarni umarnin kuma ya zo ta fuskan tilastawa a yi abu kasalawati kham kamar salloli biyar da azumi dukkan wannan umarni ne kuma wajibi ne a naka wannan shine wajibi fa kharaja bi qaulina lokacin da malam yace ma amara bihi shari'u me yake nufi ya fitar da al muharram wal makruh wal mubah domin muharram shi aka san abin umarni ne hani ne haka makaru haka mubah ba a yi hani ba ba kuma a yi umarni ba to yace ma amara bihi shari'u kaga ya fitar da muharram da makaru domin shi laisa bi amri wa kharaja bi qawlina ala wajhi al-ilzam al-mandu kuma da yace ala wajhi al-ilzam al-mandu domin mandubi shine abinda in kai zaka samu lada in baka yi shi ba ba lada ba zunubi ba dole ba wal wajib malam yace abinda ake nufi da wajibi hukuncin sa yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqu al-iqab tariku duk wanda ya yi aikata shi fa'iluhu wanda ya samu za a ba shi lada imtisalan sai da niyyar bin umarnin shine imtisalan wa yastahiqqu al-iqab kuma ya cancanci uquba tarikuhu ga wanda ya bashi shine wajibi wa yusamma fardan wa faribatan wa hatman wa laziman duk mutarazifat kalmomi ɗaya ne wasu suke cewa haza fardu ai bi واجب wajib ko بمعنى واجب هو هذا wajib ko هذا لازم ko بوان نا واجب abubuwa ne na wajibi a littattafai in ka ji an ce hadha hatman wato wannan wajibi in ka ce hadha lazim wannan wajibi ne haka farila wa alwajib lughatan to in muka fassara wannan dan bayanin da ya zami tafsirin sa sai ce abinda ake nufi da wajibi lugha a lugha as-saqit abin da ya faɗi wallazin da abin da yake dole to me yace wa min ash-shawahid ala zalika qawlihi ta'ala yana daga cikin dalili da muka ce a lugan larabci in aka ce alwajib saqit ake nufi faɗarsa maɗaukakin sarki a cikin suratul hajji da yace fazkuru smallahi alaiha sawa wal buduna ja'alna laha lakum to Allah yana magana akan albudu albudu shine raƙuma ko raƙumi shi raƙumi sai ce fazkuru smallahi in kun tashi yanka shi ku ambaci Allah alaiha sawafa kuma yana tsaye ai ka'imun ala nafsi yana tsaye akan kafafunsa in kuka tashi ala sawaf wato yana tsaye shi ba a kwantar da shi yana tsaye ake saka mishi ake tsire shi fa iza wajaba junubuha to kaga fa iza sakata shine wajabat kaga bi ma'ana saka lokacin da kuka zo kuka tsira mushi ya faɗi junubu ha kuma zai faɗi ta hanyar ta ɓangaren hagu shine junub jambul aisar ta nan zai faɗi tunda ai in kuka tsayar da rakumi kuka ɗaure hannuwansa kafar gabansa da kafar wannan ta gaba da nan yan kuka ɗaure ta ta dama za ku zo ta ɓangaren daman sai ku cake shi to kaga in kuka cake shi tunda wannan a ɗauke ce zai faɗa ta ɓangaren hagu to shine sai ce wajabat junubuha fa kulu minha tukutu kaga wajabat bi ma'ana yace fa wajabat ay sakata in ta fadi ashe a lugar larabci zaka iya ce ai wajaba hada abi ma'ana sakata ya fadi لأن المشروع في البعير ما لن يتي دومن أبن دا أكا شرعا وجر راقمي عند الذبح يايان كاشي أن تعقل يدها اليسرى شيني أن تؤقل يدها اليسرى a ɗaure hannunta na hagu wata atiha min aljanibul ayman a zo daga ɓangaren dama fatan haruha to sai in ka aka zo fatun haruha da na zo sai a tsire ta to wa fi hadhihi alhala sawfa tasqutu ala aljanib alaysar da an yi wannan to sai ta fada a ɓangaren hagu li anna ar al-yusra ma'qula domin hannun hagu din an ɗaure shi la tusbitu alaiha ba za ta taɓa tabbata a kanta ba fa hina idan satasqutu ala aljanib alaysar he ta fada a bangaren dama wannan bai ma'ana ya kawo wannan shaida dan ya nuna dai alwajib a lugar larabci ana ambace shi da abin da ya fadi to kuma yace lazim ana ambace shi lazim wal wajib bi ma'ana lazim an taqula masalan birrul walidain wajibun kaga nan ba saqitun ba take nufi in kace wajibun ai lazimun abin da yake dole wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ghuslul juma'a wajibun wal amsilati fi hadha mashhura akwai misalai da yawa wanda yake nuna wajibi qawlu ma amara bihi shari' abinda shari'a ta yi umarni faman shari'u to waye ashari ashari'u huwa Allah aw rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam shine shari ashari shine Allah ko rasulullah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan me muka ce ko manzan Allah li anna Allah yaqul man yuti ar Allah wa shari'u fil asli huwa Allahu azza wa jalla amma shi ashare na asali shine Allah shine mai shar'anta shine shine ashari'u shi yasa kaga daga cikin abubuwan da malamai suke sokar demokradiya shine da aka kira yan majalisar dokoki legislative masu shar'antawa musharri'in sune kuma al-musharri' ko Allah Allahu wa rasuluhu haka shi yasa da yawa daga cikin malaman kasashen musulmi ba sa kiran su musharri'i kamar mu kaga a Najeriya legislative ake kiran su kuma legislative bi ma'ana musharri'un kuma Allah shi huwa shari'u shi kadai ne Allah mai shar'antawa da haka ka sanya su a matsayin kishiyoyin Allah dan haka kaga a Sudan abin da ake kiran su masu fito da dokoki wanda suke fito da dokoki mu ba mu sharri'u bane ba amma suna duba dokokin Allah da dokokin da wanda ijtihadi ne na maslaha su fito da su amma ba a kiran su da suna mu legislative yace shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku addini da abin da yawa annabi nuhu wasiya likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma mun sanya tsarinta da shari'arta daban lakin rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah wa shari'un li ibadillah manzala sallallahu alaihi wasallam saboda yana isarwa ne a madadin Allah kuma yana shar'anta bawon Allah shi yasa ya dauki wancan shi ma ake kiransa ashara yana shar'antawa amma banda Allah da manzansa ba wani wanda yake da haƙƙin shar'antawa Allah da manzansa su su kadai suke shar'anta abu malam yace wa qawluhu alal wajhi ala wajhil ilzam ta ɓangaren dolantawa yace ai ilzamul mukallaful ma'mur a lazamta ma abin da aka ɗora ma aka ma umarni lokacin da ake ba sala an ɗora ma sallah ka salawatil khams bal al arkanil khamsa kulluha min hadha al fiqh yace duka ma rukunan musulunci biyar wajibai ne wa qawluhu fa kharaja bi qawlina ma amara bihi shari'u al muharram wal makruh wal mubah لأن هذه الثلاثة غير مأمور بها وأنا أكون دبا أمرني أكيبا بل بالعكس أكسيني ما هني أكي بالنسبة للمحرم والمكروه سوهنا سأكي وأما بالنسبة للمباح فهو مخير shi ko mu ba zaɓi aka baka in ka so kai in ka so ka bari yace wa yanbaghi an naqula wa kharaja bi qawlina ma amara shari'u kamar mu faɗa cewa da muka ce ma amara bihin shari'u abinda shari'a ta yi umarni mu fitar da amru ghairi shari dukkan wani umarni wanda ba na shari'a ba au ilzamu ghairu shari ko wani abu da aka dolanta a yi amma ba shari'a ce ba sai ba Allah ne da manzansa ba falaisa fa hadha laysa biwajibin shar'a wannan ba wajibi bane ba a shari'a falau amaraka akhuka alladhi huwa akbaru minka bi an taf'ala shay'an ala wajhi al-ilzam in wanka wanda ya fika ya umarce ka ka aikata wani abu dole wannan ba a ce ma wajibi fa lazimun alayka an taf'ala hadha shay yace wajibi ka je ka aikata wani abu to wannan ba wajibin shari'a bane umarni ne fa inna hadha al-amr laysa biwajibi shar'an wannan ba wajibi bane ga na shari'a li'anna al-amira ghayru shari'i domin wanda ya umarnin ba mai shar'anta bane ba to walau amaraka al-amir bi shay'in in shugaba ya umarce ka shi kuma hal yusamma wajiban shi za a wance a ce wajibi ne malam ce na'am in eh, za a ce yusamma wajiban fi shar'i umarnin shugaba wajibi ne a shari'a in ya umarce ka li'annana umirna bi ta'ati umu sai umur fi ghairi ma'asiya domin an umarce mu bi shugabanni a abin da yake ba sako ba domin shugabanni bin shugabanni ana bin sa ne akan abin da yake mu ba da abin da yake wajibi da abin da yake mustahab da abin da yake hatta mukhayyar zaɓi kaga ai matsalar da duk abin da yake na maslaha na ijtihadi wajibi abin da sallah abin da Allah ya ce a yi shi shugaba ya umarce shi ayi kaga wannan ka ba Allah da mu yasa ya ce ka abin da manzon Allah ya umarta sai shugaba ya ce ka umarta abin da yake mandubi ne shi ma an so kai wanda zaka samu lada sai shugaba ya ce kai kaga wannan duk zaka bi shi to abin da yake mubah shine wanda babu umarni babu hali to sai shugaba ya ce a yi to anan ya zama wajibi duk da yake asalin shari'a mubah ne shi yasa ko inda aka in aka samu sabani a tsakanin malamai na fikihu yanzu muna karanta fikihu muna karanta addini muna karanta komai sai aka samu ikhtalafa fihi ulama malamai kaza sun ce ya halatta malamai sun ce bai halatta ba wanda suka ce ya halatta sun fi karfin dalili akan shi muke to sai aka samu shugaba na gabaki daya sai ya ce a yi ya rinjayar da abin da bai ya ce bai halatta ba din kuma dalilin su bai da ƙarfi to malaman usul da malaman musulunci suka ce abu magana shugaba yanzu domin da wancan dalilan marasa ƙarfi in aka yi zaye aka haɗa su plus amrul imam to sirrin jayi wancan an gane ko da a fikihu ko a menene inda aka samu wata maslaha malamai sun yi sabani wasu sun ce ayi wasu sun ce ka ayi sai shugaba ya zo ce ka ayi to ba a duba me dalilin wancan saboda umarnin shugaba yana da ƙarfi a musulunci shi yasa sai a saboda a harka ayi mu ba ne ba harka haramta haram bane ba ko halatta halam anan ne zaka ce a shugaba a'a amma a harkar istihadi ne wasu malamai sun ce kaza wasu sun ce kaza to in sai goyi bayan abin da malamai suka kuma wannan abin da ya goyi bayan shine marjuhi dalilin su bai da ƙarfi. sai malamai suka ce shi yasa suka bada ka'idoji da yawa akan wannan to haka abin da yake mubah yin ka banza barin ka banza ka in fito daga gidana karfe goma mubah ne ko ya halatta to sai gwamnati take kakka fito sai goma a yi shara wannan wajibi ne kakka fito ba za ka ce ba ai Allah ya ce in fito ba inda ya ce ka fito haka yace in ka ga dama ka fito in ya ga dama ka fito amma sai sallar juma'a ta zo yi karfe sha biyu an kira shi shugaba ya ce kan mu fito kaga za mu fito saboda Allah ya ce yi juma'a to bambanci kenan da shugabin umar duk abin danja sai ta ce ka tsaya ba za ka ce ba a ai ma ai Allah bai a Qur'ani da hadisi ba inda aka ce in tsaya bari in wuce a'a mubaha ne abubu na maslaha don haka umarnin shugaba kuma wajibi ne in ka wuce ka keta wannan umarnin da shugaba ba, to ka saba Allah ka keta wajibi eh to kaga duk wannan abubuwan shine dangane da umarnin shugaba abin da ake kya ake sawa wa qawluhu wa kharaja bi qawlina ala wajhi al-ilzam al-mandu muka da muka ce ala wajhi al-ilzam sai muka fitar da abin da yake mustahabi ko mandubi li annahu ma'murun biha la ala wajhi ilzam domin umarni aka yi shi amma ba a dolantawa mutum ba kamar sunanin rawatib da sauran waɗannan duk an yi umarni amma ba a ce wajibi ba ne ba azumin litinin da alhamis ba wajibi ba ne ba amma in kai kana da lada in ko baka yi ba ba lada ba zunubi amma da wajibi ne in ba in kai kana da lada in baka yi ba kana da zunubi yace wa qawluhu wal wajib yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqu ya iqab tariku malik yace wal wajib shi wajibi yusabu fa'iluhu ana ba wanda ya aikata shi lada imtisalan amma da bin umarni din kuma ya cancanci iqaba ukuba da wanda ya bashi kaga wannan malam ya ƙara wasu abubuwa kuma zai faɗi dalili domin duk a usul malamai zaka ji an ce alwajib yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu haka ake cewa amma sai ƙara yusabu fa'iluhu imtisalan sai ce wa yastahiqqu al-iqab ba ya ce yu'aqabu ba yace intabi lil ibara yusabu fa'iluhu imtisalan sai yasa yace ka duba wannan ibara mun ce wanda ya aikata wajibi ana ba shi lada imtisalan fa in fa'alahu lam tisalan lil amri fala thawaba lahu in ya aikata shi ba yana imtisali da umarni ba to ba zai samu lada yanzu matsalan birrul zin iyaye wajibi ne sai mutum ya tuna ai Allah ya umarce ni in bi iyaye na sai ya zo ya ba su da wannan niyyar zai samu lada amma ba ruwan shi da Allah ne ya umarta bai sani ba kawai al'ada ce babana ne ya ɗauka ya bashi kaga bai da lada saboda ba asidil imtisalin yayi ba matarka da kake ciyarwa sai kawai kake ganin cewa ciyar da ita da kake kawai matarka ce saboda kana zuwa kana amfani da ita tana ma girki kawai shi yasa ma kake siyar da ita kana ranar da baka samu daɗi ba baka samu abin da zaka yi tafiyar ka baka siyar da ita to kaga wannan ba imtisalan bane ba to shi yasa malam yace ashe dukkan wani abu da zaka aikata to kayi niyyar cewa Allah ne ya umarce ka walau anna insanan fa'ala fi'lan da wani mutum zai aikata wani aiki wa aqadha amalihi wa aqabi amalihi qala lahu nas bayan ya gama aikin bayan aikin sai mutane sai inna hadha al-fi'lu wajibun alayka sai suka ce wannan wajibi ai wannan wajibi ne shari'a ta wajaba sama shi bai ma sani ba fa halin fa za a bashi lada la ba za a bashi ba domin shi bai san ma wajibi bane ba kawai ya aikata ne yace wa qauluna wa yastahiqqu al-iqab tariku ya cancanci iquba walam naqul ba mu ce ba yu'aqab cewa kamar yadda malaman duk usul suke cewa ana yi wa uqubar wanda ya bar wajibi to sai ce ya tantance uquba to me bambanci sai ce me yasa ba muka kaucewa wancan ibarar ba mu ce ba ya yana za a uquba ta don ga ce yu'aqabu fa'iluhu kaga tarikuhu lalle za a yi mai uquba amma in ka ce yastahiqu ya tantance uquba yace li annahu min al-ja'iz anna Allah qad ya'fu anhu domin Allah madaukakin sarki zai iya yafe masa ko da ya bar wajibi shi yasa sai Usaimin ya nemi cewa to gara a ce yastahiqu fa huwa mustahiqun lil iqab ya tantance uquba lakin kar yu'aqab wa kan la yu'aqab Allah zai iya yi ma uquba zai kimar wa ma yujad fi ibarati ba'd al usulin dan haka duk abin da ka gani na ibara wuri maganganun wasu malaman usul da cewa yu'aqabu tarikuhu fa muraduhu yastahiqu al iqab ala tarkihi abinda zaka fassara ya cancanci uquba da ya bari domin Allah madaukakin sarki zai iya gafarta mishi duk abin da yi wasawabu alal wajib hal huwa akthar min min sawabil mandub malam yace idan mutum yayi aikata wajibi shin ladan da zai samu ya fi girma fiye da wanda ya aikata mandubi ko mustahabbi yace na'am eh قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هذا واجبي يعني domin Allah madaukakin sarki ya ce ba abin da bawa zai kusance ni da shi na fito fiye da abin da na wajabta mishi shi yasa malamai suka ce ai ita na fula da duk abin da yake manzuri ba za ka kai qualified a ka cancanci a kalle ta ma sai farin ta cika duk wanda ya zo da ya sallah asuba bai yi raka atanil fajir dinsa ya sunanin rawatib dinsa ya sallar duha dinsa ya aikin banza asalar bai ba wanda ya je tahajjudi ya kai har karfe biyun dare karfe uku yana sallah ya je bacci bai samu sallah tuba a cikin hankali kawai ya je gyarar gira ya haɗa ya rasa ido kawai ya yi aikin baban giwa asalan daman ai in ka jan kwalifayit ɗin ka samu shi yasa Allah ya ce wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil kaga amma yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habbu ilayya min maftaratu wala yazal amma ba zai gushe ba bayan ya yi cika wancan farillan yana aikata nafila sai kuma ka samu walittaka saboda yanzu in ka aikata farilla normal muke shi ita abin da yake farilla ga baki ɗaya mutane daidai suke musulmi daidai suke akan farilla ba ka yin qualifying ka zama mumini ka zama muhusin ka zama taqi ka zama wali sai da nafila so da asulan shi ita farilla dama in ka rasa ta ai ka shiga cikin fasiki ka fita daga cikin masagarin musulmi ita farilloli na sallah biyar akan lokaci na azumin ramadan na menene wannan dukkan musulmi so ake su yi daidai a kan shi ko musulmi ne to me zai bambanta musulmi da yin rigaggeniya shi yasa nawafil da su ne ake samun walittaka an gane da haka common sense ne abu ne mai wani karin aikata farilla ba wani abu ne ba kowane musulmi kurtuma yake aikata duk wanda ya zama wani abu ya zama waliyi ya zama muhsin ya zama mumini ya zama taqiyi yana yi ne abin da yake yi bayan farilla domin ai farilla wa dole ne wajibi ne amma to tun daga wani abu kuma wanda ka cika farillar daidai in ka tsaya a nan yayi to amma sai ka nemo mustahabi dan samun matsayi da girma kake sunanin rawatib kake azumin litinin da alhamis kake kaza kake ayyamul bis azumin sha uku sha hudu sha biyar kake kaza to kaga wannan shi yake daga darajar mutum a wajen Allah to shi yasa malam yace ai farilla ba za ka hada ta da komai ba in to kuma duk wannan daga darajar ka da komai da komai sai ka cika farillar sannan za ka kai mandubi za a kalli wannan ha a daga ka in yanzu aka zo aka ce duk wanda ya gama digiri ya kawo takardunsa shi ne qualified din sai ka gama NCE da diploma ka zo za a saurare ka qualified din ne ka kayi farilla to da ka yinin kayin nafiloli gare ma ka takaita akan farilla kaga wanda ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi me aka faranta min a sallah yace sallah biyar dare da rana sai ka zo ya ce ba wata nafilar da zan yi azumi ne za ne aka faranta min ramadan sai ka zo ya ce ba wata nafilar ni da zan yi hajji so ɗaya ce so ɗaya zan yi ban na karawa kaza da kaza ya juya manzo Allah ce dan aljanna ne in sadaka zai shiga aljanna kawai farilla ce shi zai kara komai to ashe ita ce tabbas sai kuma kai nafila ce wa qawluhu wa yusamma fardan wa fariba wa hatiman wa laziman shi wajib wasu malamai suna kiransa far wasu ta fariza wasu ta hatman wasu ce lazim duk wannan kalmomi ne da suke nuna wajibi hatman an taf'ala hadha ai bi ma'ana wajiban hadha fardun wannan farilla ne hat wannan lazim ne duk bi ma'ana wajib yace wal wajib yusamma fardan fal fardu wal wajib mutaradifani dan kalmomi ne masu bambancin kalma amma ma'anar ɗaya. daya yace wal farida kazalik haka farida yace wa qila innal farza wal farida ma sabata bi dalilin qat'i wannan shi wancan abinda muka faɗa cewa mutaradifan ne kalmomi ne masu magana wannan magana jumhurul fuqaha ne imamu malik da imamu ahmad da imamu shafi'i da baki ɗansu maganar su amma wasu imamu abu hanifa ƙila sai yace innal farza. in ka ji ya ce haza fardun wal fariza ma sabata bi dalilin qat'i duk abin da ya tabbata da dalilin qat'i qat'iyu subut wa qat'iyu dilala ko dalala shine ai qat'iyu subut wa qat'iyu dilala qur'ani ga baki ɗayan sa tun daga fatiha har nasi qat'iyu subut ne hadisan manzo sallallahu alaihi sallam dil mutawatirai qat'iyu subut ne amma mashhur da aziz da ahad ko mufrad ko wanda yake hadisi ne na mutum ɗaya algarit ko al'aziz ko al-mashhur wanda dukkansu su ne hadisul ahad su wannan gabaki ɗinsu zanniyu dilala ne zanniyu subuti ne kai zanniyu subuti me zanniyu subuti sanda aka yi zaton cewa sun inganta ko ba su inganta ba sannan aka tabbatar da ingantar su to shi yasa sai aka tabbatar da su a matsayin zanni ba zato na zato ake nufi ba a'a ai ba'dal bahsi wal fahs bayan bincike duk abin da sanda aka bincika ya tabbata to yana cikin layin zanni amma qur'ani gaba ki din sa qat'i subuti wa amma ma lam yusbut bi dalilin qat'i amma duk wanda bai tabbata ba da dalili na qat'i falaisa bi farida ba farilla bane yuqalu bal yuqalu wajib kaga nan Abu Hanifa sai yake faɗa ma duk umarnin da ya zo a alqur'ani wajibi farilla ne duk umarnin da ya zo a sunna to sai ka kalle shi hadisul mutawatir ka ce farilla ne hadisul ahad mashhur ne aziz ne garib ne sai ka ce wajibi wannan raba ta ne na abu hanifa amma sauran malamai duk ba su tafi da wannan ba sun tafi ɗaya ne yace wa arkanul islami khamsa rukunan musulunci biyar ne fariza li'annaha sabitatun bi dalilin qat'i suka ce domin ta tabbata da dalili qat'iyun dukkan su wannan khamsa din dukkan su alkitabu wa sunna wa ijma'un nas fa hiya sabitun bi dalilin qat'i duk sun tabbata da dalilin qat'i lakin al mashhur inda al hanabila rahimahullah sai dai mashhur a wajen malaman hanabila da sauran ma mazhabobi wal الفرد والفريضة والواجب والحتم واللازم كل هذه معناها واحد تلك معنى dukkan su ma'anarsu ɗaya ne in kaga malamai kawai suna canjin ibara so da larabci in ana yi ko a malaman ilimi in kana rubutu shi shi yana da wani abu a larabci kuma kowane yare yana da akwai azanci ne ka rinka canza kalma ko a hausa kaga ai azanci ne ka rinka canza kalma wanda duk abu ɗaya ne mun gudu mun tafi mun sun duk irin ka rinka canza kalmomi ne wanda su ɗaya ne in kana bayani to haka larabci malamai suna nan sai su ce haza fardun wani waje su ce wazi hatman lazim duk abu ɗaya ne amma saboda zawa, amma aka ɗauki kalma ɗaya ai rikin azanci ne kai ta amfani da ita to shi yasa su a wajen malamai suka ɗauka duk waɗannan abubuwan abubuwa ne guda ɗaya amma shi Abu Hanifa ya raba fawaid yake fa'idodi idza qala qa'ilun kaifa tujzimu bi annahu yastahiqqu thawab to taya kuka yanke cewa ya cancanci a bashi lada wanda ya aikata wajib kuka ce kawai za a ba shi lada wal jawabu li anna Allah akhbara Allah ya bamu labarin haka man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ya ce ya bamu dan haka Allah madaukakin sarki duk abin da yayi na abin ya umarta na zai ba da lada zai ba da aljanna mun tabbatar Allah zai sabawa amma abin da ya na ukuba wannan shi sa malamai suka ce ba alƙawari ne ba domin domin idan na yi alƙawura ne guda biyu akwai alƙawarin ba da lada akwai uku ba. kuma kowanne da bambancin su yanzu in na yi alkawari na ce malam lawan ka zo ka same ni da ƙarfe magariba zan baka dubu goma sai ka zo na hana ka ai kaga na zama mutumin banza eh ko shakka babu amma sai na ce malam lawan ka yi laifi da magariba sai na ma bulala goma na yi alkawari sai na ma sai kana zuwa sai na ce tafi na yafe na yafe ma ya za ka ce mun Allah ya saka da karanci to kaga kenan shi yasa aka ce ai lada din nan da muka ce Allah zai bayar tunda yayi alƙawari mun tabbatar confirm zai bayar saboda rishin cika wannan alƙawarin ba karanci bane ba amma ukuba ya ce wanda ya laifi kaza zai ma ukuba kuma ya je lahira ce tafi na ya ma wannan karanci ne ba za a ce karya alkawari bane ba to shi yasa muka tabbatar da wannan malam yace yace lakin fil iqab qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yace shirka ce kawai alƙawarin an je baya gafarta ta amma duk wanda ya je da wani abu komai yawansa zai iya gafarta mishi kuma zai iya ɗauka ya ma hukuma at taklif to da muka ce ahkamu taklifiyya ma'anahu ma'anarsa laysa huwa al-mushaq ala al-insan da muka ce taklif wani nauyi domin kulfa a ɗora ma wani nauyi kallafta ne kaza dan ne ka kallafa min kaza ka ɗora mun nauyi to amma su waɗannan hukunce hukunce ba mu shakfa ba ne mu sai suke so ya banzo akwai wahala akwai kuma nauyi shari'a ba ta zo ba don ta shakka don ta shakka da wahalar da ɗan adam amma a hukunce hukuncin shari'a akwai wani nau'i na taklis na nauyi da za ka ɗauka amma wannan nauyin bai kai matsayin ya gajiyar da kai ba shi yasa aka ce al tajlibu at-taysir ka'idar usulul fiqh shahararriya duk inda al tajlibu at-taysir duk inda aka ga wahala to yana jawo sauki duk wanda ya ga wahala a addini ya zauna a wahalar to bai san musulunci ba domin asali a musulunci duk inda wahala take to sai ka nemo sauki shi yasa malamai suka ce idza baqa al-amru ittasa'a duk lokacin da al'amari ya cunkushe aka shiga tsanani to shari'a sai ta buɗa shi iza tasa in kuma buɗin ya yi buɗi mutane suka fita daƙa sai ta kunce shi to ka kaga wannan shi asalin a shari'a ba ba mu shakka to amma akwai taklif wasu malamai suka ce ai taklif nau'un ne minal mushakka amma ba haka bane ba shi taklif ba wani abin da yanzu za ka yi a duniya ba ce wahala amma akwai wahalar da kake gani ba wahala ba ce yanzu matsalar ka tashi ka tafi Legas a mota waju akan abin nan ai kaga wahala a wajen wani to amma wanda zai je a bashi dubu ɗari ko a bashi kuɗi ko yana kallon shanunsa dan kasi wani abu ya kai a wajen shi ba wahala ba ce ba to haka sallah da wani abu akwai nau'i wa inna hala kabira Allah ya ce la kabira illa alal khashin amma ba a kiranta mushakka ba ta gajiyarwa gajiyar da mutum zai fita daga abinsa yace li anna ba'd al mubahat sai ce laisa musharru lakin nan ladhi yata'allaqu bi fi'lil mukallafin sai dai abin da yake da alaka da aikin waɗanda shari'a ta kawo kansu sawa'un kana mubahan aw waji'an aw muharraman aw makruhan ala anna ba'dhum qala cewa mubahi ne ko wajibi ne ko muharram ko duk wannan mun yadda takalifi ne sai dai inda akai wajibi mun san akwai kulfa a cikin shi Aka barin abin da kake so na haram shi ma akwai takalifi a ta haka makaruhi to amma inda aka yi maganan mubah shi ma takalifi ne tunda an hayyara ma kai ko kakkai shi ma nauyi ne sai malam yace wasu malamai sun ce annal mubaha kulfun kallafa fihi al-insan kullifa fihi al-insanu an ya ataqida ibahatihi shine shine inda shi iba mubah shi ma zamu ce takalifi domin an kudirta ma cewar ka yi min an kudirta ma ka ka kudirce a zuciyarka ibaha ne an gane shi kanta mubah din yanzu in ka zo ka ce ai wannan ba mubah bane ba ka yanzu mubahat din mu ka zo ka ce ma mubah bane ai ka saba Allah saboda an kudirta ma ka yadda ibaha ne to wannan shine takalifi din in yadda iba sa babbar riga mubah ne to an kudirce min in yadda ibaha ce in sa ko kan in sa amma in na ce sawa haramun ne ko wajibi ne to wannan kuma ban yadda ibaha ba ce ba yanzu dalili zai in ban kawo dalili ba na saba Allah yace wa haza nau'un taklis ashe in yarda ibaha ne ma wani nau'i ne na dora nauyi li'anna ba'd al-mubahat yashqu ala ba'd an-nas an ya'taqida annahu mubahun mun akwai mubahat din da mubaha ne amma wani yana wahalar wani mutane sai ka ji yayi wahala ya yadda mubaha ne din mubaha ne yanzu ka zo ka samu mutum ka ce kai aure ake a gidan ka ce i eh, to ai yan matan na aje a ɗauko musu matan nan masu kiɗan ƙwarya a gida su zo su mata zalla ka haɗu da matan su a ba da filaye a kulle ba maza su yi kiɗan ƙwarya su yi rawa saboda biki suke su yi wake wakensa su tafi wani wani alis zai gaba zai yiwu ba ya ta kuma mu ne shi yasa ce wasu mubaha din ma suke sai su sai ya yi mishi nauyi ya kasa yardan ya halatta wani daga nan an ce tafi Zariya ya ci abinci mubah ne ka ci ko kakkai rukusa ce amma wani sai ya ga a'a to ta yaya ma zai sai man nauyi shi yasa ce wasu mutane hatta ibaha tana musu nauyi su yadda ibaha ce su yadda ibaha ce yace fatajidu ba'd al-awam gama garin mutane al'an yastankiruna al a mubaha suna inkarin abubuwan da mubaha ne wani in yazo ya same ka a gidanka yaga ana yi sai rinka ma surutu yana Mubaha. kuma Mubaha ne ya halatta fatajidul insani ya mutu wa huwa yaraha min akbar zunub mutum har ya mutu yana ganin wani abun manyan zunubai ne kuma ya halatta a musulunci a wa ma hiya bi haramin wala makruha kuma abun ba haramun bane ba makruhu bane ba wa yaqulu hadha ma yajuz yace wannan bai halatta ba wa hadha shaqun wannan akwai wahala wa hadha ma huwa bidinun yace wannan fa ba addini bane hadha dinun jadid ko yace kun ga wasu ɗan sabon addini wa ma ashbaha zalika da makaranta haka wa tajiduhu idan tasala yamtasilu ala ijmadin yace kuma sai ka same shi in ma zai yi aikin da shari'a ta ce yana yi ne ido rufe bai ma san an yi umarni ba shine ala igmat bai ma san meye dalili ba yake yi wanda yazo yana sallah bai san hukuncin hukuncin sallah ba bai san ya ake ido kawai ya ga mutane suke yi bai da lada bai san ma bai taba karatun sallah ba yana yin ta ne ala igmadin ka tambaye shi to wai sallan nan ya wajibcinta ka taba karanta kitabus sala a cikin littafin fiqh ka taba yin ahkamus sala ka taba bai taba yi ba aure da yake bai taba sanin ya hukunce hukunce ba ya wajibci meye sharɗai ya menene bai taba kitabun nikama ba matar da yake zaune da ita yana siyar da ita baya kiyarto ba in ya siyo lemo ko ya so shinkafa baya jin a kansa yana kamar yayi sallah ne yana jin daɗi yana godiya ga Allah to wannan yamtasilu sai kai ta samun lada amma wani kila gore kawai in ya kawo mata ma jiya ke na tara kartin banza ciyar da ku kawai nake kaga wannan bai da ladan komai kawai gani yake wahala yake to ashe shi kansa imtisalin mutum yamtasilu yana yin abu yana ji dan Allah yake Allah ne yace to wannan shine yake samun lada wajen Allah shi yasa aka ce ai gabaki ɗaya rayuwar dan adam zai iya maida ta addini da samun lada amma in ya so mutaba'a shi yasa ibnu taymiya yake cewa asalin amsar kowane aiki asalai biyu ne na farko addinin ya shar'anta a yi kuma yayi da kyakkyawan niyya da niyyar zai samu lada bacci ai kaga bacci wannan amfani na ne waje an lailal libasa waje an na nauma kun subata naumin bacci ne amma sai na zo bacci sai na yi alwala sai na sai na kishin gida a shikil aisar sai na yi addu'a sai na yi abin da na yi sai na yi na ja bargona irin yadda manzan Allah ya yi da baccin nan za a ba mu lada wato dukkan hati na duniya ga baki daya idan mutum ya yi kasidin imtisali cin abinci wajibi ne amma sai na zo na ce zan ci abinci ga inda zan ajiye abinci, ga zan ci gaba na kul na ce bismillahi na fara cin kulbi eh, alama yali da komai da komai to wannan imtisalin zan samu lada to ashe qasidin imtisali shi yake sa mutum ya samu lada akan dukkan abubuwan da zai yi amma zaka ga wani kawai ya tasilu yana yi duk yana cin abincin yana menene yana komai amma duk ba ruwan shi da wannan baya tunanin ma ibada yake da ka bai da lada a wajen Allah fa ba'dul ulama yaquluna na'am wasu malamai suka ce eh mubah din taklifi ne wa ajaba an hadha bi jawabaini sai su bada amsa guda biyu al jawabul awwal ta farko anna al murada bit taklif al-iltizamu shar walau kana shay'u mubahan mutum ya lazimci cewa shari'a ce ta ce ko da abin mubah amma shari'a ce ta ce ya halatta in yi ko in kai kai in yi wa ba'dhum ajaba wasu suka bada amsa kala suka ce innal mubah fihi shay'un min at-taklif cewa wannan mubah din akwai wani abu na taklif wa zalika bi itiqadi ibahatihi da cewa kudircewa ka kudirce a zuciyarka ya halatta yace wa fi'luhu ala sabilil ibaha wa fa'alahu ya aikata shi ala sabilil ibaha akan aikin ta hanyar ya halatta cewa yanzu na ga zan ci wani abinci zan sa kaya zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza amma duk na kudirce a zuciyata shari'a ce ta yadda in yi wannan shi yasa ka kaga in irin kamar sallah ta zo ko bikin sallah ya zo ai a mubahat ne ba a haramun ake shiga ba amma mubahat din ne ake faɗaɗawa kaga wannan itikadi in sallah ta zo mubahat ne ake faɗaɗawa wasa kai tsere da mashi kai menene ya halatta in sallah ta zo sai a yi kaga mubahat cin abinci ga yanda zaka ne sallah ta zo a yi kinama a lillinka a sa sabbin kaya tawassu ne fil mubahat abin da ya halatta ka yashi shi ma nau'in ne min taklif wani nau'i ne na shari'a ta dora to sai mu tsaya nan go insha Allah idan muka zo next week bi izini da mu tashi wal mandu to me ake nufi da mandu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana